أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودا ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Juma'a ashirin ga watan Zulfa'ada, hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallama shekara bakwai, wadda ya dace da takwas ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu haron lokaci in sake haɗuwa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi na kitabu tauhid na fadilatu sheikh a doktor abdulsalih bin fauzan bin abdullahi fauzan حفظه الله تعالى ورعاه yau kuma shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafi albarka a zaman da ta gabata mun yi karatu akan abin da jahiliya me ake nufi da jahiliya da rabe-rabenta sauransu a yau za mu tashi inda ma zai mana bayani akan abin da ake nufi da alfisku abin da bahaushe in zai fassara da hausa sai ce fasikanci menene ma'anan fasikanci a shari'ance in aka ce kaza fasikanci kowa na fasiki ne to me ake nufi da hakan menene matsayin hakan wanda shine abin da malam zai mana bayani insha Allah ta'ala da kuma dalal ata aka ce ƙata, me ake nufi da ƙata? ko aka ce wani batacce ne me ake nufi da cewa wani batacce ne malai ce alfisku fasikanci yace al-fisqu lughatan al-khuruj kalman fasikanci aka ce fasikanci a yaren larabci in ba larabe yace al-fisqu yana nufin al-khuruj shine mutum ya fita daga daga daga wani abu ko daga yin ta'a ko daga biyayya yawan to inda kowa ya fuskanta wajen yin biyayya da wajen yin ta'a da wajen sauraro da aiki da abin da aka faɗa shi sai ja kan shi kadai a gefe ya zama shi ba zai wannan tare da sauran jama'a ba to in mutum ya yi wannan sai ce fasaka yaren larabci mana akraja nafsahu ya fitar da kansa daga inda sauran jama'a suka bi wannan shine ma'anan kalmar a yare قالت والمراد به شرعا abun da ake nufi da alfisku a shar'an musulunci a shar'ance yace alqurudu an qa'ati Allah wa huwa yashmal alqurud alkulli yace abun da ake nufi da alfisku a yaren shari'a a yaren musulunci shine mutum ya fita daga da'iran masu yi ma'alla ɗa'a da biyayya ya zama shi ya kangare abinda Allah maɗaukaki sarki ya ce a yi shi a lokacin da ga daman yi ba abinda Allah ya ce a bari shi a lokacin ya ga daman yi. ya zama shi ya zama ya keɓe kansa in aka kira waɗanda suke da biyayya da ɗa'a ga Allah shi zai zo gurin mu shi ya fi kansa bala to ho yashmalu al-khuruj al-kulli kuma ana amfani da kalman fasikanci ga wanda ya fita gaba ɗaya shine wanda ya zama ba musulmi ba ya ma yi fita gaba ɗaya Qur'ani yana kiran wanda ya fita daga da'a ga Allah gabaɗa ma'ana ya zama kafuri ya zama arni Qur'ani yana kiran shi da fasiki Qur'ani yana kiran shi da fasiki yace fa yuqalu lil kafir ana ce makafiri fasiqun fasiki ana kiran kafiri fasiki wanda zamu zo mu ji ayoyin Qur'ani waɗanda suka kira kafin suka kira kafirci da fasikanci yace wal khurujul juz'i haka kuma ana kiran wanda ya fita amma fita na wani bangare ba gaba ɗaya ba shi ma ana kiran shi da fasiki wanda ya zama shi saƙon Allah yake amma bai bar musulunci ba yace fa lil mu'minin murtakibu لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق sai a ce ma mutum ne musulmi ne imani amma wanda yake aikata manya-manyan laifuffuka a yaren shari'ar musulunci shi ma ana kiransa da fasi an gane ka. sau dukansu abinda suka yi duka sun shiratu ne sun fita daga tsohon masu ƙa'a masu biyayya ga Allah amma sai dai ɗaya ya fi ɗaya ya fi ɗaya girma ɗaya shi na gaba ɗaya ne ya zama kafuli gaba ɗaya sai zama fasiki ne fasiki ne ba fasikanci babba sai kuma bai zama kafuli ba amma dai ne aikata saɓon Allah ne manya-manyan laifuffuka sai shi ma ya zama fasiki amma fasikanci ƙarama. an gane ku malam sai ce falsifku fi to in ka fahimci wannan to sa ka fahimci cewa ashe fasikanci kala biyu ke fiskun yankulu an milla akwai fasikanci wanda ke cire mutum daga hanyar Allah daga kasar hanyar annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai wata hanya ta daban wa huwa wannan nau'i na fasikanci shine kafirci yace fa al kafiru fasiqan a wannan yanayin sai a kira wanda ya zama kafiri kafirci tsantsa sai a kira shi da fasiki yace fa qad zakara Allah iblis Allah madaukakin sarki ya ambata mana iblis kuma Allah sai kira shi da abinda iblis ya kira shi da fasikanci Allah madaukakin sarki ya umurce mala'iku gaba ɗaya su faɗi su yi ma annabi adam sujada iblisa sai ya ƙi Allah ce fa fasaka an amri rabbihi sai ya yi fasakan ya mu'amalanci umarnin ubangijinsa da fasakanci kaga abinda iblis ya yi kafirci ne amma Allah maɗaukakin sarki sai kira shi da fasakanci to da nuna mana abin da ya ana iya kiran shi fasikanci amma fasikanci alkulli fasikanci na gaba ɗaya shine gaba ɗaya ya fita ne daga da'iran masu biyayya ga Allah gaba ɗaya shi babu wani ɓangare na da ya rage daga cikin masu biyayya ga Allah Allah ya kira abin da ya da suna fasikanci a ranar Allah ya kira kafirci da fasikanci wannan fasikanci babu kenan malaka wa kana zalika al-fisqu minhu kufran kuma wannan fasikanci da ya bayyana daga shaytan kafirci ne kafirci ne yace wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki da yana magana akan dan wuta waɗanda su dawwama a wuta su ma sai Allah ya kira abinda suke da fasikanci saboda dama abinda muka sani muka yadda Allah da manzon suka tabbatar wa shine in dai mutum mumuni ne in ya shiga wuta ba zai dawoma dole ka ga ya dawoma a wuta to akwai nau'i na kafurci a tattare da aikin ko kafurci wanda ya bayyana ko kafurci wanda ya buya kafurcin da ya buya mun karanta ko shirka na munafunci babba ko yawwa ko da ya yi portraying kansa ya bayyana kansa a matsayin musulmi ne inda akwai waɗancan ɗabi'un tare da shi to ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne to Allah da zai magana kan wanda za su dawwama a wuta sai kira abin da suka yi sa suka dawwama a wuta fasikanci Allah ce wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun nar Allah ce amma waɗanda suka yi fasikanci to matabbatan su a madawwaman su kika ce wuta da Allah madaukakin sarki ya kira shi matabbata madawwama a ga nuna cewa Allah yana magana da kafirai ne ko amma kuma Allah sai kira abin da suke da ne alfisq to da nuna maka cewa lallai akwai fasikanci babba wanda shine kika mutum ya zama ba musulmi ba Ya ce yuridul kufar wannan Allah yana nufin kafirai ne amma ya kira su allazina fasaqu wanda suke fasikanci alai dalla ala zalika Ya yace abin da ke nuna cewa Allah yana nufi da kafirai ne a wannan ayar shine abin da Allah ya faɗa bayan ya ce wa amman ladina fasaqu a wahumun nar sai ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun Allah ce kullama aradu duk lokacin da kai nufin an ya kurju ha, suka yi nufin su fita daga wannan wutar tu'idu ha sai a mayar da su a ciki mana babu ranar fita ke ba a fidda su ba a taimake su su ma in sun yi yunkurin kamar suna so su fita da ƙara danne su a ƙara taka su a ƙara inji za su kan ciki wa ƙila lahum sai a ce musu zuqu azaban nari ku ɗanɗani azaban wuta wannan wutan da allazi kuntum bihi tukazzibuna wanda ko kasance kuna karyata cewa babu ma wutar kuma ga wanda ya karyata cewa babu kai kafiri ne tsantsa wanda zai karyata babu lahira ko babu wuta babu aljanna wannan kafirci ne wannan kafirci to kaga wannan yake wannan abin da Allah ya cika ta ayar da shi yake karanta tabbatar maka cewa wa amman ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar a can Allah yana nufin kafarai ne amma Allah ya kira abin da suke da fasikanci aka yana maka cewa fasikanci kala biyu ne akwai fasikanci mafi girma akwai fasikanci babba da wannan yasa maluma suke cewa wannan ya yi ta ya nuna maka cewa ya nuna maka hatsarin ɗabi'antu da ɗabi'an fasikanci karami din fasikanci karamin zai fitar da mutum daga musulunci dan الفعل ya دم متن يا ايكتا متن يا ايكتا fi في sai يا بابا ba, misali wanda ya sha giya ko wanda ya tata ko wanda ya zuba ko wannan ko wanda ya karya ko kaza wannan duk sha mutum ya ba musulmi ba sai dai in a lokacin da ya yi bayan ya san cewa wannan abin haramun ne amma shi sai ga cewa shi yanzu a wurin shi wannan halal ne ce zama ba musulmi ba saboda ya halalta abin da Allah ya haramta ba don ya aikata abu cewa ba aikin ne ya sa ya zama kafuri. a halalta ma kansa bayan ya san Allah ya haramta shi ne sa ya zama mai ya zama kafuri. to ko da mutum yana wannan halin na in ya aikatan bai kafurtan ba kuma shi mutum ya halatta ma kansa ko da bai aikata ba in ya halatta makansa halatta makansa yana sa zama kafiri ko da bai aikata ba bai yi ba aikin ba kwata kwata amma yana ji cewa haramta wanda aka aikata ba daidai ba bai kamata a ce haramun bane kuma bai aikata kila ma ya kyamata abin shi ma a ɗabi'ance abin ya kyamace shi amma kuma yana jin cewa kuskure ne a ce Qur'ani ya ce haramun ne ko annabi ya ce haramun wannan ya sa ya zama armi kalma kafiri ko bai aikata ba ko bai taɓa aikatawa shi fahimta to wanda yake aikata wannan nau'uka na ayyukan fasikanci karam sai ya ishe ka wulakanci a ce kun yi sunanku kun yi tarayya da suna da wanda shi kuma kafiri wanda zai dawo wuta ko haka wani sai ya ishe mutum wulakanci Allah ya sa mu gani Allah yake wa yi al-aasi min al na fasiqan haka wanda yake da wanda mai saƙon Allah daga cikin musulmai shi ma ana kiran shi da sunan fasiki yace walam yukhrijuhu fisquhu min al-islam amma fasikancin nan nasan bai fitar da shi daga musulunci so da abun da ya kwako ne ba fasikanci bane babba ولك قال تعالى أنك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون التي والذين يرمون المحصنات لوطن لا suke jefan katangaggun mata mata waɗanda suka zama mutanen kirki ne katangaggu ba ba lalatattu ba sai mutum ya jefe su da ƙazafi na sun yi zina an gane ku wanda sananne ne mutumiyar kirki ce ba fasika ba ce ba ballagaza ba ce sai kai mata ƙazafi cewa mazinaciya ce an gane ku to sai Allah madaukakin sarki ce in aka samu wannan kuma lam ba bi arba'ati shuhada sannan bayan wannan ƙazafin sai ba ku zo da shaidu guda hudu ba Allah ce to fadliduhum 80 jalda to ku yi musu bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan kuma kar ku ƙara ƙarfan shaidan su har abada har abada sunan su makareta kuma kotu aka je za a ba da shaida sai aka kauce ne a matsayin shaida wanda ya taɓa yi ma wata katangaggiya musulmiyar kirki kazafin zina ko bai ba da shaida ba aka masa bulala tamanin to yau ko a gaban shi aka yi ne zo da shaida za ta nemi wani shaidan ba a san shi wala lura mu shahadatan abadan har abada Allah ya ce ba za ka fi shaidan su me yasa Allah ya ce wa ulaika humul fasiqun saboda waɗannan su ne fasikai wani abin da suka yi na ƙazafi ai bai kai matsayin shirka ba ko amma kuma Allah ya kira abin da suka yi da fasikanci hmm? amma fa da sharaɗin wanda suka yi matsazafin munfanati asali ta ya ce mutum ya rikidi ce amma wanda ya zama tun farko shi ya bijirar da kansa ga zargi akwai wanda dama ita dama a ɗabi'anta mutumin banza ce ballaga za ce to su ko an yi musu tsagafi ko babu shaida ba a mutum bulala ba a mutum bulala kuma wannan hukunci na tsara ƙarfi shaidar shi har abada kuma fasiki ne zai kuka a kan shi wanda wannan hukuncin ke sauka a kansa shine wanda ya wacce aka santa a matsayinta na mutumin kirki a matsayinta na kaman miya to ita ce in mutum ya jefe ta da ƙazafi na zina bai zo da shaida ba za a mishi bulala tamanin a gane ku ba za a ƙara ƙarfan shaidansa ba kuma sunan shi fasiki amma wacce ta zama dawa ballaga za ta yi babu kamun kai ta riga ta bijar da kanta mazargima duk wani ke santa a unguwa ko a gari to in wani ya mata kazafin zina ba zuwa a ce a mishi bulala a kira da shaida a ban da shaida to karka kara ni na wata yake sai da shaida ko duko eh a kiyaye da gaba ce to shi na gode alkali ta shi ka bani guri shi ke da dama asali ita ya take ballaga za ta wannan shi ne shari'a sannan ko ba a ba a ba a ba a kafa shaida da a musulunci ba a kafa shiga da bidiyo Ta ce to ai ga bidiyo gashi na ɗauke su a bidiyo suna zina ba ruwan musulunci da wannan Kuwa akwai cctv tabara shi ya ɗauke su ba abin da ya musulunci da wannan an gane su balle ko musamman wannan zamanin da muke rayuwa ha wanda za a iya yin bidiyo ɗari akwai bidiyon da za a iya yi kuma har a sa a injin da suke iya tantance bidiyon gaske da na wani da na gaske kuma ba zai iya tantance cewa ba na gaske wani ko ba na gaske ba ne ko haka wani aka ba ruwan musulunci da da ni kamera ko gashi an dauka bidiyo ba ruwan musulunci da wannan a zo da shaida wannan sa gani gani na ido an fahimta ko yawa gani na ido wannan shine kaida to kaga wanda ya wannan sai Allah ya kira su da fasikai amma ko bai bai sun bar musulunci bane kaga fasikanci karama wa qala ta'ala Allah ya sake cewa faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj Allah ce duk wanda ya ya samu kansa alim aikin hajji a waɗannan watanni da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa su ne watannin aikin hajji sai mutum ya samu kansa aikin hajjin ta ta faɗa kansa ke sani cewa wannan aikin hajjin falarafas ba zai mu'amalan aure da iyalinsa ba a lokacin da harami wala kusuka ba zai wani abu na duk wani abu na saɓan Allah abubuwan da Allah ya hana ya nisance su wala jidala fil hajji babu kuɗa babu rigima babu musu babu tashin hankali babu zage-zage a matsayin shi na wanda yake sanye da haramin aikin hajji to wannan faɗin Allah wala rafata wala fusuqa ala fusuq Allah ya kira adam amma mai ma'anar fusuq kalwa ta shine sabon Allah mana ba kare wani abu wanda Allah ya haramta ana sanye da haramin aikin hajji shi malik ya qala ulama fi tafsir al fusuq huna huwa al ma'asi yace malamai sun fada a bayanin da kai nan abe ake nufi da al fusuq a wannan ayan wannan ka ce ma'anansa shine karye ayyuka na sabon Allah ya nisanci ayyuka na sabon Allah a matsayin sana al-muhrimu wanda ya ɗauki harama ya sanya harami na aikin haji ya nisanci waɗannan abubuwa bagon ne ke nuna mana ya ci bayyana mana me ake nufi da fasikanci a shari'ar musulunci an gane ku duk wannan zaga zai zai saita mana harsunan mu wajen yin amfani da waɗannan waɗannan kalmomi ɗin ko ba haka bane sai sai inda zai amfani da irin waɗannan kalmomi ɗin. ba da yake abdalal ta me yake nufi da mata yace abdalalu al'udul an tariqi mustaqim naka ce ɓata, bata abinda yake nufi da ɓata shine karkacewa daga hanya mai kakkiya ga hanyar ne kakkiya hanyar da Allah shi ya ce abi sai mutum ya karkace sai barta sai kama wata hanyar ta daban shi yayi wannan yayi abbalal yayi bata ya bata ke Allah wa huwa ziddul hidaya kuma bata shine kishiyan shari'a duk wanda ya bata kaga ya kishiyanci shari'a kenan duk wanda ya shari'a ya kishiyanci mai bata kenan an gane ku aka ce wani shirye ka gaba ba batacce ba ke aka ce wani batacce ka gaba ba shirye ba ke ha Allah ce fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha Allah ce duk wanda ne shirya to ya ne shiryan nan mu kansa ne ba saboda kan shi kai shi ne shiryan za ta amfani shi ko haka ba shi ne shiryan za ta amfani shi wa man dhalla duk wanda ya bata ko fa inna ma yadhillu alaiha ya sani cewa wannan ɓatan shi za ta cutar kaga shirya Allah ya amfani da li nafsihi ita ya ce a alaiha so da nuna maka wancan zargi ne wannan kuma yabo ne ana shi shari'a amfanar mutum yake yi ita kuma kwata cutar da mutum take yi shi yasa Allah bai ce wa man ballaka inna ma yadullu li nafsihi ba sai ce ala alaiha ko haka wani shirya kuma sai da ce wa man ihtada fa inna ma yahtadi ala nafsi ba sai ce fa inna ma yahtadi li nafsihi sai na maka amfani ake samu da shirya ita kuma ita cutarwa ake samu da ita Allah ka shaida mu ka tabbatar da mu malaka wa dalalu mutlaq ala iddati ma'ani shi kuma kalman ata a Qur'ani yana zuwa da ma'anoni da yawa ba ma'ana ɗaya ba wannan zai ba misalai so da in ka ji an yi amfani da kalmar bata a ƙur'ani kar ka ɗauki ma'ana ɗaya ko ka bashi an gane ku to kar ka je ka fassara ƙur'ani da saɓanin abin da Allah maɗaukacin sarki ya fassara ya faɗa ya magana yace fataratan yutlaqu ala al-kufr wani lokaci ana kiran kafirci da haka a cikin alƙur'ani yake qala ta'ala allaka wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da dalla dalalan ba'ida sotan nisa ku? Allah ce duk wanda kafurce ma Allah ya kafirce mala'ikun Allah ya kafurce ma littafan Allah ya kafirce manzannin Allah ya kafurce ma ranar lahira rukunan imani kenan ku duk wanda ya kafurce musu to faqad dalla dalalan ba'ida hakika tabbas ya bata bata mai nisa ya kwata haka kuma mai nisa su daga nan kafirci ne Allah ya kira shi da ne da kata ko lokaci yana zuwa da wannan yake wa tarata yutlaqu ala shirki yake wani lokaci kuma ana kiran shirka ma Allah madaukakin sarki yana kiran shi da su kata da abbalan قال تعالى الله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شنو في سوره النساء Allah ce duk wanda ya shirka ga Allah to tabbas hakika ya fata fata ne nisa kafirci sunan shi fata shirka sunan shi fata Allah ta bane to wannan ya isa ya saka ne san shi fata to duk wani nau'in fata da ka shiga kamar ana nura maka ne cewa in ka ka yi a hankali ba za ka kai zuwa ga shirka ga da da shi Allah ba za su mutu ya fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan na su zasta kai shi da ya kai zuwa ga shirka ko zuwa ga ne a farci a duk wani abu da ya zama karkacewa ne daga hanyar abin da Allah yake so ko ka nisanci ka nemi daidai abin da Allah yake so ko da kowa baya so ko da kai kanka zuciyarka ba ta so da Allah yana so to kai kai yake wa taratan yutlaqu ala al-mukhalifa allati fi allati hiya dun al-kufr wani lokaci kuma ana amfani da kalman hata da abin da ya zama ya saba ma hanya ya saba makarantar wani manzon Allah sallallahu amma ko bai kai kafirci ba kama yuqal kamar yadda ake cewa al-firaqul dalla ake kungiyoyi batattu a kai al-mukhalifa kungiyoyi waɗanda suka saba waɗanda hanyar su ya sa'a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku ahlus sunna suna faɗan wannan da duk wata ƙungiyoyin da suka ta'a ma ahlus sunna wal jama'a hmm? ƙungiyoyin sufanci asha'ira maturidiyya qawari mu'tazila duka suna kansu alfiraqu dhalla Allah. ƙungiyoyi ne na ɓata, waɗanda sun ɓata sun tsakace sun bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa taratan yuqlaqu ala al-khata'i ha wani lokaci kuma kalman abdalal ana faɗan shi amma ana nufin kuskure mutum ya yi abu bisa rashin sani ba da gangan ba ya ce wa min muƙaunin musa alaihi salam daga wannan ne za ka fahimci wannan daga magaran alaihi musa a lokacin da fir'auna ya ce mishi wa fa'alta fa'alata tallafi fa'alta wa anta min kafiru wa qatalta nafsan duka Allah tsanar mutu yake faɗa mishi abin da ya yi rai da ya yi da kaza da kaza ya ya zo ya gudu sannan musa da ya tashi yi ma fir'auna raj ba ta amsa sai ce fa'antu ha'idan wa ana min ad-dallin yace ai wannan duk laifukan da kake lissafa kace nayi din nan ai lokacin nayi ku ne bisa kuskure saboda ban sani bane kaga sai kuskanta kuskuren da yi da abdalal A ba ka zo ka fassara sai ka ce alhimu sai ce ha idan wa ana min adh-dhalin ai lokacin nayi ina batacce eh in ka fassara haka cewa lokacin nayi ina batacce abinda zai kai zuwa ga tsawalan jinne sauraro shine a lokacin yana mai sakon Allah kenan ku ko ga wani kuma annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya suna da isma ai dukkan annabawa suna da isma suna da kariya daga yin wani abu na sa'a ma Allah shi yasa tsarin Allah ma duk wani annabi da Allah zai aiko shi baya aiko annabi wanda yake da wani abu a baya da za a yi masa gori da shi Allah bai taba aiko annabi bai irin wannan shi gashi annabi ne da Allah ya tare ya aiko amma yana da wani aiki da ya taba yi a baya na da asha wanda za a masa ishara da shi wanda misali yanzu zan ɗauki samun mutum yana wa'azi yana karantarwa amma ko wanda ya yi Allah yaushe ne muka dina zuwa guri kaza da shi ko ko ba haka ba a matsayin shi ne mai wa'azi amma annaba Allah ku annaba kawai mai irin wannan ka kabba mai irin wannan Allah bai taɓa yi ko annai mai irin wannan abin da za a waiwaya a kalla a baya kawai da haka fassara magana annai mutu ne ta fa'altu ha idan wa ana min ad-dhalin tace ai na aikata haka ne a lokacin ina fatacce Wa'ana mutum min al-dalil wa min al-muqtiin ina ma kuskure ne aka samu ba ganganci bane kuskure ne rashin sani an gane ku kaman kaman kaman fadin a cikin abin nan fadin Allah madaukakin sarki yake magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wajadaka dhallan shahada ko dhallan anan yana nufin sai ka tsara cewa Allah ya ce ma annabi na same ka katacce kada shirye da kai ba na same ka baka da baka da wani abu da za ka yi amfani da shi wajen ka shirye da mutane zuwa ga addini sai na nuna maka nuna maka sai ka faɗa musu kaza da kaza da kaza sai su shirye da shiga addini amma Allah bai taba yi shirka ba bai taba shirka ba duk wani abu da ake na ashiya na alfasha bai taba yi ai manyan sahabban kuma, ma sai su Abubakar irin su Osman ba same su da wannan ba ba yana da cikin hujjar da na wasu mai faɗa wanda ta zo kashe shi me nan ku dawo kashe ni shi dai na san manzo Allah ce baya halatta jinin mutum musulmi sai in ya kashe wani ko bayan yana da aure yayi zina ko kuma ya bar addini shi ne tun a jahiliya ban taɓa zina bari a musulunci tabbar nan da aka yi jahiliyar nan yana da kuɗin in ma zinan za a yi da kuɗi yana da shi jikinsu su ne masu sarauta shi ta ban taɓa zina ba an kuma kashe kowa ba bisa zalunci kuma yan bar musulunci wata shi kala kake ne ko haka wani in sa bakar ko da kada shan giyawa a zina ba, ba a jahiliya bai na gashi annabi haka waka fasa wajen kan Allah ai mun same ka fatacce a ka buga ai ko ka gani to ko sanin irin bambancin waɗannan yadda shari'a ke amfani da kalmomi yadda ƙurani yake amfani da kalma shi zai taimake ka wajen fahimtar ayoyin alqur'ani an gane ku amma kar ka ka san kalma da ma'ana ɗaya ce duk inda ka gani ka ɗauka ai wannan ma'anan ce to za ka karanta Al-ƙur'ani qur'ani abinda ka fahimta daban abinda qur'anin kuma yake faɗa daban kan fahimta ku sai misali na na biyar na kusa da ƙarshe ce wa sharatan yutlaqu ala nisyan ce haka kuma wani lokaci ana amfani da kalmar abbalal amma ana nufin mantuwa ana nufin mantuwa amma ayan bashi Allah ce fa illam yakuna rajulan wa rajulun wa mar'atan mimman tawfaq ce in za ku yi ba da baki ku kafa sheda shedan nan su zama maza biyu in ya zama ba a samu maza biyu ba Allah ya ce a samu namiji ɗaya da mata biyu to duka Allah ya ce namiji ɗaya da mata biyu ya ce an tadulla ihdahuma ta tuzakkira ihdahuma al-ukhra saboda in ɗaya ta manta sai ɗaya ta tuna mata sura ɗabi an ci a halitta da Allah ya halitta ɗan adam mata sun fi maza mantuwa haka tsarin halittar ne mata sun fi maza mantuwa a inda ba nan mantuwa ba macen da ta aihu za ta yi da ƙara aihuwa da ba don mantuwa ba za ta yadda ta sake shiga wannan naƙudan wannan bala'in naƙudan ka san da likitoci ce ta zafin naƙuda kuwa marabanci da zafin ita rai kaɗan ne haka a ɗabi'a haka Allah ya halitta ɗan adam mata sun fi maza ne mantuwa shi sa Allah bai ɗora mata sun yi su rinka shiga suna yawon neman abinci da tsawainiya da kaza da kaza ba ko haka bane ko gida ne ka bata multiple assignments ta gani in ka da ga kusan rabi ba yi ba sai ka da ce wallahi na manta a shi ka ce har da kaza ce bayan har sannan ce kaza da kaza da kaza mu wallahi ka manta ne da haka take sai na sai Allah ya ce to in za ku sa da a bashi in ba a kawo maza biyu ba to a kawo namiji a ya kawo mata ne biyu mata biyu na matsayin namiji nawa kenan da ne dalili ya ce kawai in ɗaya ta banta sai ita ne shi ka suna mata sai zama wannan ta rike wani bangare wannan ta rike wani bangare kaga anan an to an tabbilla ma wa za ce in sai ta tabata oh ko ta zama batacciya bari haka ka je ka ninka tafsirin bataccen a'a ala nufi in ta manta wato zakiru ihdahuma al-ukhra sai sai ka suna ma yar uwan sai ce wa yutlaqu dalala ala diya wal ghaiba haka kuma a ana amfani da kalmar a kan abin da ya bata haka ne ma aka rasa abin da ba iya gani ba shi yasa zaka ga ce balatul ibn halacciyar raƙumi hadisin nan da sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me zaka ce game da halacciyar raƙumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka raƙumi a matsayin batacciya ka bata tana tare da abincin da tare da abin shan ta. matar ta hanyar koma gida raƙumi bai bata ya ce to ɓatacciyar akuya ba na ga akuya a daji zalla sallasa ya ce to ita kuma wannan ko naka ne ko na zaki mana ko ka kama ko zaki ya kaba maka amma raƙumi ka barta tana tare da abinci da tana tare da abin shanta ba za ta bata ba amma dabba akuya ko sa ko wani irin waɗannan dabbobin in ka gansu a daji to wannan kuma ɗayan biyu ne ko naka ne ko na naman daji ko na naman daji to ga ana kiran abin da ta ɓata abin nan da ji cewa abbalal ko ana amfani da kalmar abbalal game da abin da ya ɓata haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cigiya Ta yake ba a ba a ishadu bal fil masjid mana ba a cikin abin da aka nema aka rasa a masallaci za ka zo masallaci ce jama'a da Allah na ɓatar da ke ita wanda ya gani haramun jama'a na ɓata da takalmi na wanda ya gani haramun annabi sallallahu alaihi ya ce in kun musulmi wannan ka ce shi, Allah ya takara gani an gane amma shi kuma wannan akwai bambanci da an gani ake sanarwa an ga hansai da shi ya zo yi bayani wannan kuma sabba yanzu ya zama ya ɓata ba yanzu ba ɓata shi ba ne yanzu an gani ne ana ana abin ana sanarwa Ana da bambanci wanda ba a gani ba ne ake cewa ya gani wannan haramun ba a yi a masallaci an gani to kaga duka aka kashi da abu fal da ya bata ba a gani wannan shine abin da shara ake mu'amalantar waɗannan kalmomi saboda duk lokacin da muka ga irin waɗannan kalmomi ne, har sanar mu su zama suna da tsaiti wajen mu'amalantar kalmomi ko a maganganunmu ne yau da gobe ko kuma a nasoshi na alkur'ani da sauransu Allah maɗaukacin sarki samu dace insha Allah ta'ala anan zamu da ayan Allah ya mu zama ta gaba sai mu a akan ridda me yake nufi da ridda da kuma hukuncin ridda da rabe-raben ridda Allah ka kiyaye mu da ridda abin da muka fara daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala wa sallam